Matsukiji, Matsukiji, Matsukiji, Matsukiji, Matsukiji. Hey! Matsukiji. Assalamu alaikum. Hamsatu, barka. alaikum salam shida ya kike alhamdulillah lafiya ta lau kefa ya iyalin naki kowa lahiya shi lau wallahi to muke labari ne ba wani abun labari sai dai inda ga bangaren ki to na dai babu wani abu dai da dumi-dumin shi kawai dai na yi neman kati na na ɗan zaɓe ban gane shi ba kuma na ji cewa kamar ya kamata a ce mu yi zaɓe mu da ke ƙetare 'yan nija. Hai, ke kin je ma an rubuta sunanki balle ma ki je ki yi zaɓe? Eh mana, saboda a matsayina na 'yan ƙasa, hakina ne kuma incina ne, a ce na yi rajistan kaina kuma na je na yi zaɓe, kada ki ce min baki yi shi ba. A'a, ban yi ba. kuma ban da niyyar zuwa yin zaɓe. A'a don me yasa? Dalili na mai sauki ne kuma guda ne, kuma hallau na gwammaci in riƙe ta bana son haɗinta. Yar uwa, da Allah mai da wuka, ki kwantar da hankalinki ba wani yaƙi ba ne ina neman kwatanta miki ne da nauyi ne da ya rataya a wuyanki a matsayinki na yar Nijar duk da yake ba a Nijar kike rayuwa ba da ki je ki zaɓe kuma ban ga abin da yasa ni zaki ɓoye mini wani abu ba a matsayina na yar uwarki. Na sani yaya amma ku kuka mini gargaɗin cewa in iya riƙe sirrina musamman ma na tsakanina da mijina. to ban ga abin da yasa sirrin da tsakanin kike da mijinki bai haɗu da wannan zancen zaben suna haɗe ban gane abin da kike nufi ba kin san mijina ne ya hana ni kwata-kwata ma in je in rubuta kai na balle ma wai in je in yi zaɓe a'a wasa kike yaya babu wasa a cikin wannan zancen mai mahimmanci shi yasa na ce miki na gwamnati in riƙe wannan zancen ki haƙuri kanwata magana ce ke ɗarmin kai kuma gaskiya ne hakan ni ba nan ga ganewa a ce ɗan ƙasa kuma wanda ya karatu mai ilimi yana irin wanga tunani kamar mijinki. Ni ma hakan gaskiya ban ni nan ga ganewa. Lokacin da ya hana ni na tambaye shi me yasa bai bani wani ƙarin haske ba aka. Ai da ko ya kamata ki matsa don ya baki haske da dalili saboda ban ga abin da yasa zai hana ki ki zai ki cika aikin ki na ɗan ƙasa ba. Yayi wallahi ban san ba me zan ce akan wannan zancen. Amman ko ya kamata a ce kin sani saboda duk da yake yanzu lokacin ya riga ya kure amma ya kamata ki neman jawo hankalin shi don ya samu ya bar ki zaɓe nan zuwa gaba. To yaya yaya zan yi? Da farko ya kamata ki san dalilan da suka sa ya hana ki ga ke ma ki samu ki kara bashi haske bisa kan mahimmancin zaɓe. To yaya gaskiya ma ni da kaina ban san mahimmancin wannan zaɓen ba sai yanzu da kika haɗi mini. Shi ya sa ma da ya hana ni ban ma yi wani ja in ja da shi ba na yi zamana. to buɗe kunnen ki ji duk ɗan ƙasa duk ɗan nijar ko baya rayuwa a cikin ƙasar nijar da ke waje yana da inci da alhakin sa kanshi cikin harkar siyasa ta ƙasar shi ma'ana dole ne ya ta yi zaɓe kun babu wanda isa ya hana shi wannan incin Ya yayi waikin manta mijina ne kuma shi yake iko na na san da wannan amma ya kamata ya dai barki ko da zaɓen ne ki take ya kamata gaskiya ku yi magana a kai ke da shi. To yaya ba matsala. Na gode da wa'annan shawarwarin da kika bani da kuma hasken da kika bani akan wannan zancen. Zan yi magana da shi insha Allah daga ya dawo. To ba matsala muna tare. To zan barki marice yayi. To bari in ɗan raka ki mana. A zaman ki gidanki. To kenan sai wata rana.